Nasir. Wallahi ba na jin daɗin jikina, kuma ba na iya bacci. Shi yasa na ci gobe ina so in je asibiti au. Waiki, waiki me ke da miki ne ne Zainab, wannan wani irin tsarin rayuwa ne? Ke ba ka jin daɗi a rawaki in biki ci a baki ba? Ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba. Wannan ba tsari ba ne, bai kamata ba. Ya kamata a sake lissafi, ni ba na son irin irin waɗannan abubuwan. Nasir ba ni da lafiya. Abin da za ka ba ni kuɗin tazi ne, da kuma maybe za su iya rubuta min magani sai in siya. Wai ke biki san cewa ba ni ba ni zubar da mutunci take bane ne ne? Ba ni wannan ba ni wancan ba. Gaskiya ni ni ban juri irin wannan tsarin rayuwar ba. Ki daina min haka. Ni ban da kuɗi, na ce ban da shi. Kuma sai a dinga matsa min a ce sai na wani bada abu, wai kika bukwa ciki ne ne ne. kullum a bani kuɗi ban da lafiya haka kurin ana zo duk masu ciki suna zaune lafiya suna harkokin su amma ki dai ki dai kawai a gani shikenan ga mu da ci kawai sai a rika ce min in bada kaza in bada kaza kullum sai an tatsi ni to ni gaskiya ba zan iya jure wannan tsarin ba ni ba zan iya ba in ci da ke in sha da ke in tufatar da ke in sitar da ne kuma duk wannan bai isa ba kuma sai a rika yi min wani sintiri ana ta abu kama ki aka fara ciki haba haba nasir na ce maka ba ni da lafiya abin da za ka bani fa kawai fa zan je asibitin ne fa kuɗin tazi ne da kuma in suka rubuta min magani zan siya ban ce ka bani kuɗi mai yawa ba to yi zan baki zan baki babu ni kai kullum in an yi magana sai ka dinga kiran babu kullum babu kenan yanzu kana nufin ba za ka bani ba kenan kin ga ni fa kuɗi na tsare suke duk ta ni da akwai abin da nake da ita kowanne da tsarin layinsa da nake ba za ki so ki warga min lissafi ba kawai saboda na auro ki kadai ki zo ki canja min tunani ni ba haka nake ba in ba gode da Allah da ni'imar da ya bayar ba anan din eh, a san yanda zai ni ba zan iya ba ki daina min haka bana jin daɗi yanzu ba za ka ba da kai na. gidan ne na fata ba 'yan mata dan gari ina zuwa a cikin wannan ranar haka ai na yanzu sai an tsaye da mutum sannan yake tsayawa ko a'a a wani gurin kenan amma a wani gurin cancanta ake dubawa a ga me ya kamata a yi sai a aiwatar musamman inda irin wannan kyakkyawar fuska haka a tsaye akan titi ai ya kamata ce an duba ta ko ba haka ba ba sai an jira neman izini ko wani al'amari ba <laughs> to ya za a ka san inda na dusa to ke daɗe ai yanzu da motar da mai motar da sitiyarin motar da giyan motar da duk wani abu da ya shafi motar nan dukkanin su gaba ɗaya umarnin ki suke jara sai abin da kika ce ka za yi zan je gadon ƙaya ne gadon ƙa an gama ranki daɗe shugo ko mutum sunana nasir abdullah ke ma zan so in ji sunanki daga ki domin na tabbata sunan zai dadi musamman idan kika karanto shi da wannan bakin naki sunana laila kabir kuma ina fata za ki bani dama na kai ki har kofar gidanku domin hakan shine zai bani damar da in na ajiye ki zan sake dawo domin ganki yanzu dai haka din gaskiya ba zai samu ba saboda yanzu zan je gidan kawata ne idan kuma na fita daga nan zan je gidan yayata don ni gidan maɗorayi yake tuba da ma hakan ma yayi kin ga kuma unguwar dorai fa unguwar mace ya kamata mu yi musanyar lambar waya tun kafin mu nisa saboda hakan zai ƙara bani dama kuma waya ni bana ba da waya kai tsaye ita kadai sai ta tura goranta to wannan na saka wannan kuma sai a samu lambar waya to nagode to ina zuwa saukar da shi wallahi kin gani nan jiya jiya da yamma na zo su hajiya lilla mm anti zainab saukar yaushe kin gani jiya jiya nan na zo da yamma gaskiya na dade ban zo Kano ba har aka yi bikin ki ban zo ba da sai dai kawai na jikin haihu ga munan dai ya su bi da su antiladidi suna na lafiya kalan ita ce ma ta ban wani sako sai da na je unguwar gadon kaya sannan <laughs> kai ki ce kin sha tafiya ki haƙuri ba na jin daɗi ki tashi ki ɗebi ruwa da kanki kin gama anta zainab wallahi ba wani wahala da na sha Allah ne ya haɗa da wani wahalalle sai da ya nemi ma ya kawo ni nan naki Amma anta Zainab baki da lafiya me yasa baki je asibiti ba? Ba fa a san me ciki ta zauna a gida. So ake da ta ji wani yanayi ta tafi asibiti. Ke da kanwata ba a cewa komi. In kin ga maza ana ɗare ɗare da ke to biki shigo ba. Kina shigowa especially ma cikin samu ciki to ba sai abin da kika gani. Gaskiya ne yayi Zainab. Ni kin gani na shi isa ma nake tsoron auren. A haka dai zaki ka suna ta haba haba da ke. Wuyar kan kanki shiga daga ciki. Yanzu haka fa wannan wahalalan sai da ya bani kuɗi. Kin ga kuɗin? To. Ki samu ki je asibiti ko wani abu ki da su. Ke Laila, irin wannan kuɗin haka? Ko da dama kun san juna ne? Anta Zainab kenan. Ba shi yasa na ce miki wahalalle bane ba? Wai shi da haka zai ɗauki hankali na fa. <laughs> Au, bai ɗau hankalin naki ba kenan? Kuma kin karɓa kuɗinsa? Hm, rike kuɗin nan tukuna, kuɗin nan ya yawa. A'a, kawai ki rike ki wani abu da su. yanzu nan kafin na tafi zan tafa man wankan shi in tafa miki ya samu na kashewa. Laila bar kuɗin. Hello Laila. Hello. Hello yaya kike? Lafiya ya kake? Ai tun da lafiya To ya da yaushe ya kamata a ce in shigo ne? Kaga sai dai mu yi waya. Dadi ya hana zuwan kowa. Kash. To amma ni kamata a ce a sada ni da ni da shi domin ya gani ya shaida ni ko ba haka ba ai tunda ni inda bane ai kamata a ce ya sani ko ba haka ba. Akwai sauran lokaci. Kamar yaya? Ko baki gaskata ni bane? Hello, me kace? cewa na yi ko ba ki gasgata ni da gaske ina son ki bane so na hakika da gaske kaga kamata ya kan barwa lokaci kaga ai mu daɗe da haɗuwa kuma ma dai akwai network problem kawai dai za mu yi magana haka ne to amma ai dole sai muna haɗuwa muna ganawa da ni da ke sannan za ki gane gaskiyar haƙiƙanin irin kaunar da nake miki ai dole sai ana haɗuwa a shine amfanin zuwa zance ma da ake dama dama da abinci juna ne kowa ya san inda kowa ya dosa ko ba haka ba ka san me? a a ranke da ne za ka yi mishi dina don zan je kaduna ne kwana biyu na dawo to ki ce zan yi maraici a kwana biyu me za ki je ki a kaduna anya ku ba ni zan zo in ɗauki ki kawai in kai ki ba bikin wata ƙawata ne kuma na huta shi ka to kenan, tunda ba a san mutanen gida su sani ba komai to ai tare da mutanen gidan mu za mu tafi amma duk da haka gaskiyar magana sai na bada koda naira dubu ashirin ne a samu ko liki a yi da su a'a har da wahala haka ni ba na ce ka bani kuɗi ba a haba ba haka bane kake damu ni haka nake ai ni haka kawai na ga dama na bayar ni fa ban gaya miki ni fa zazzabin kyauta gare ni yanzu ban ban ba da wannan kuɗin ba sai in yi rashin lafiya hajjaran majaran za a same sai in yi ciwo ni ban yi kyauta ba zaman lafiya ni bayar kawai ni shine abin da yake gabana ni yi kyauta in ba da kuɗi to me zan yi da su Allah ya ban rututu to me zan yi da su <laughs> ai ni sai na bayar ah ai fa dole ne in karba don ko ba zan so kai cuta ba Allah ya sani ina son ka da lafiyarka sai fa na bayar ko kina so ko ba kai ta bayarwa ana karɓewa in ba ka da lafiya yaushe za ka bayar ah, a <laughs> ah, haba haba haba haba wani matsala eh, duk abin da ya kamata a yi kawai ina ganin ba wani dama. Eh, eh, eh to bar dai kawai bari za mu sake magana za mu yi magana hmm, na ba ba ba da ka gama ki wai me haka ne ya za ki zo ki samu ta a gaba ki rika min kiɗa wai ki baki girma ne ne ne ni ba na san irin wannan sakarcin ha ba da Allah da Allah saurara ba na san wannan haukan banzan da nufi sai ki rika mana kiɗa mu ba yayin dujal ba komai ba ni ba na san sabuwar bid'a ha kurin ana zo na kallauki dinga kirkirar mutane wasu al'amara sababbi ba na so me kin mun tsage tsage aka a dama na manta ban gaya maka ba goben Allah kai mu ina so in je asibiti au asibiti ke wai ke kenan ke kika kwa ciki kullun sai kici ne zaki asibiti to ni ba da kuɗi ba ni da kuɗin da zan baki je asibiti ai ban ce ka bani kuɗi ta ce yar goggo ta tazo daga Kaduna shine ta bani wato na gano wato kenan an fara yama didi da ni ana talla da ni ana cereren ban kada da ni ana ga yan uwa da abokan arziki mijinki baya baki kuɗin da zaki je asibiti da haka kika sa maula ta da maula ta balarabi ake ɗauko kuɗi ake baki ko wato kina can kina maɗi da ni ko za a ci mutunci na to ba zai yi ba a'a dama ka san ko mu bata samu tazo ba a lokacin suna jarabawa shi sa da ta zo ta bani to bari ki je tunda kuɗin ki ne amma kar ki sa rai ko rage miki hanya zan yi a mota ni mota ta babu mai ba da isasshen man da zan dauke ki in sha wannan dogon layin hanyar makwallan in tafi in kai ki wannan asibitin ba zai yi ba ba zan iya ba eh, ki san abin da yake miki ciwo ni ba ni ba eh, fi sabila ya ke yake turuti da ciki a gaba ki turo min ciki shi ba kwallo eh, sai an alkura da shi mutane nawa ne masu ciki a duniya sun fi dubu biyu ga sanan habal suke yi amma ke sa ki zo ki dungo lahai lahai wai ke dole sai an ji tausayin ki bari in ga miki kada ki ɗauki wannan damar ki ɗauka cewa ita ce damar da za ta sani ɗaga miki kafa in kin tafi asibiti ki je ki zauna ki gama wuni ki ki zo ki biki min girki ba kin san babban tashin hankali ne a gidana a ce ba a girki ba babbar masifa ce da masifa da tashin hankali da bala'i a ce a gidana ba min girkin da zan taɓa in ci ba saboda haka ba ruwana da wani ciki ki turtsa cikin ki ki san yadda zaki ki je ki da da wuri kuma da kuɗin ki na dai gaya miki kar a daɗe wannan ita ce doka ta ki je ni sai na dawo Hello? Wai dan Allah kana ina ne tun ɗazu ina tsaye fa ina jiran ka ko in tara mota ne in tafi. Ya haƙuri ranki daɗe. Gani nan na kusa ƙarasowa. Kin san garin namu ne ba dai gosulo ba yanzu nan ma zan sha kwana. To shikenan sai ka ƙaraso. da shigo. Gaskiya ni na yi fushi. Tun ɗazufa ina zaune sai da rana ta gama duka na sannan ka zo. To ki ba yanda ban yi da ke ba. Na yi na yi na yi na. Ki kai ni daga gidanku. Da idan na je nan da na gidan kin ga hankali kwance da na tashi. Kawai fitowa zan yi. Na zo kofar gida kina fitowa ki faru cikin mota. Dan dauke kin tafi da ke. Kin ga da wannan rana rabata da kan miki ba. amma yanzu ba wata wace tunda dai na riga na ɗauko ki kuma kina jin zafi abinda za a yi yanzu mu fara wucewa kidan ji ki dan fara shan sanyi dan sha ice cream dai kidan dumama in zuciya ki ta dan yi zafi da huce dan ni bana son da zai bata miki rai ni fa ban yi daren mace bace ba ni bana so in ga mata suna cikin damuwa da tashin hankali albishirinka gur yau za ka je gidanmu kuma za ku gaisa da yayata wacce nake gaya maka. Kai, amma gaskiya na ji daidai. Wacce aka yi bikinta lokacin ina ABU Zaria? To wannan goron albishir ɗin na wannan ce min za mu je gidan? To gaskiya ita zan bawa. To eh? Ita za mu je? A'a, ta zo nan asibiti ne. To da yake za mu haɗu da kai sai na ce sai muke waya da ita na ce ta zauna idan ka zo sai mu kai ta har gida ko? Ka san tana da juna biyu. Kai, Allah sani. kin san ku mata idan kuna da juna biyun nan ne gaskiya sai a hankali ka na tausaya mata So kuma mazan ana rashin mutuncin sai yake tashewa? Mm. yanzu fa an ce mijinta yana da mota amma duk inda za ta je sai dai ta tara mota ta hau ta tafi amma ba sai ta yi ta ba ga ta da juna biyu kai amma wani wani irin miji ne bai kyauta ba ina laifi dan mutum ya dauki mata sai kai ta asibiti shi ma shi ne nake tunanin amma kai na san ba za ka yi man haka ba ko ni ban san me wasu mazan suke me yasa suke haka ni dan Allah da Annabi har raina ya baci yawa ina tunanin ga ta can man ko okay ya kula da ni ne. Kai da matarka? nan ga nasir shine saurayina da nake gaya miki nasir ga ya zainab ku gaisa ko hmm. a ah, nasir ban fita ka gaishe da ita ba ko da akwai wani abu ne anti zainab a ah, <laughs> babu komai ina wuni ina gaja sannu ya gida lafiya ya jiki kuma da sauki ya jikin naka a ah, alhamdulillah na shi yau fi da uzurinka sai ka haƙura da shi mun kai ta gida tunda shi mijinta bai san darajar mata ba da Allah na sarka duba kamar wannan yayar tawa wai amma namiji ne yake wulakanta wallahi duk ranar da ta ya kuskura ta kubuce mai kan ya samu mata kamar yayi Zainab sai yayi kukan jini bai samu kamar ta ba amma kai na san ba za ta mun haka ba ko ai wannan tambayar taki akwai wahala ba mai cin wannan jarabawar taki a'a me abin wahala anan daga tambaya a eh ko a'a shine kuma abin zai zama wahala ina albashin ɗin da kace za ka biyo yayata kawo kawo kuma ba za ka yi mata karamin iga ba <laughs> ga saba gashi gashi <laughs> yi zan gashi wannan raban ki ne ina godiya ni tuna godiya bakon bakon bakon a'a ya naga kai kwana kamar ka gidan ko ni dai ba zan gane hanyar gidan nan ba yayi zainab nan ne kuwa ya fi kowa sanin hanya ki bar shi har gida zai kai a <laughs> ah, masu kallon ya kamata mu dinga mutunta matayenmu musamman idan suka samu kansu a cikin wannan halin da wannan baiwar Allah take ciki mata masu ciki suna da buƙatar agaji da tallafi kuma idan tunaninka matarka tana da ciki yasa ka fara mata haka to kowace kake hange ita ma za ta zama haka ko dan wannan anga ga ta zama tirtsi billi ya kamata mu dinga kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa sannan ga sha abin takaici ya fita ya bar matar ya je ya kai wa wata kuɗin kuma ƙarshe kuɗin ya dawo gida shi ma yar wata ce to ya kamata duk mu rika la'akari da ire-iren waɗannan abubuwa kuma mu kiyaye mu rika kyautata iyalanmu kamar yadda muke ta faɗa har kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abu mafifici a cikin mu shine wanda ya fi mu kyautatawa iyalansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni na fi ku saboda na fi ku kyautatawa iyalina saboda haka ya kamata mu koyi da wannan hadisi mu kiyaye kuma mu zauna lafiya da iyalanmu waɗannan su ne abubuwan da muke so ku fahimta a cikin wannan shiri na gidan aure da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa da wannan kamfani na mana ARA Movies Nigeria Limited domin ci gaba da kawo muku ire-iren waɗannan abu to kina san kuɗi ne <laughs> a biyu ma cikin shiri na gaba insha Allah domin ganin kuma wani irin sabon salo za mu sake zo muku da shi tare da ni Ali Rabiu Ali wato Dadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Me ciki? Ah, na gaske ne wai? maki na nan gurin za ya sa ake. ga nan tafi.